alkaula alkaula ke sashe gun Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وأنا معهم يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا من هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kage mu bayan babu mu ya samar da mu ya raya mu ya fiddo mu muna 'yan adam ba dabbobi ba ba itatuwa ba ba aljanu ba domin allah ta baraka ta ta'ala mai iko ne akan haka muna godiya gare shi da ya fi domin muna daga cikin 'yan adam ya yarda muka zamo al'umma maza sallar sallama ya zaɓe mu muka zamto musulmi cikin al'umma maza sallar sallama ya daɗa zaɓin mu ya samu cikin ahalus zikiri almajiran shehu tijjani radiyallahu anhu bayan haka kuma ubangiji ya kammala mana ni'imarsa ya samu karkashin inuwan sahibin faidati maulana shehu ibrahim yasir radiyallahu anhu wanda duk wanda yake tare da shi yana kusa da allah muna godiya akan waɗannan nemomi masu yawa wanda ba mu san karshen su ba muna fatan allah tabaraka ta'ala ya karɓa mana kuma ya daɗa mana ni'imarsa kamar yadda ya alƙawali alfarma maulana sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka tambaya maulana shehu ahmad tijjani radiyallahu anhu wani mutum ne da ubangi subhanahu wa ya zaɓe shi ya karrama shi ya darajanta shi allama maɗaukin sarki ya bashi dukkan falala wanda ɗan adam yake bukata ubangi subhanahu wa ya zaɓe shi shi ɗan adam ne musulmi ne salihi ne waliyi ne daga cikin waliyan Allah sannan kuma sharifi ne jinin manzan Allah sallallahu wanda ya zo ya iska wannan gado ana musu kirarin shaftaka a mashi jani radiyallahu anhu saboda himma irin tashi wato da wato ainihin kokarin dogaro da kai bai rinjayar da bangaren sharaftakan ba ba wai yana shakku bane ko bai yarda ba har lokacin da ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah menene gaskiyar abin da mutane ke faɗi a kan suke cewa mu jikokin ne shin nasabar ta inganta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata mishi da cewa kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske eh, kai ɗana ne da gaske sai da ya tabbata mishi su a haka to tun daga wannan lokacin sai ya shehu tijjani radiyallahu ya daɗa samun nutsuwa a wajen nasaba da kuma dangantakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shehu tijjani mahaifinsa ana kiransa Muhammad Muhammad mahaifiyar shi ana kiranta Aisha to wa'annan bayan Allah guda biyu wanda su ne asalin shehu tijjani wato tarihi ya shirya cewa mutanen kirki ne waliyan allah ne babansa malami ne hafizin alkur'ani malamin ilimi kuma mutasawwifi wanda yake da wato ainihin kaso mai yawa a cikin ilimi na zahiri da kuma ilimi na batani kuma gashi sharifi jika allah sallallahu alaihi wa sallam <coughs> kuma mahaifiyarsa biyar wani babban waliyi ce a ƙasar jaza'ir wanda ake kira muhammadu sunusi na shehu tijjani radiyallahu anhu ya haɗa tsakanin ɗaukaka guda biyu nasaba ta jini da kuma nasaba ta addini ta ɓangaren jini shi ji kamar zaɗin sallallahu alaihi wasallam wanda babu tantama a ciki domin idan wani sharifi ana waiwaina akan shafuta kashi to shi ya je a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzon shi tijani radiyallahu anhu ya tashi tsakankanin waɗannan iyaye guda biyu sai dai Muhammad da kuma sai da Aisha wato ya tashi a ƙarƙashinsu a tare da su a gabansu wato cikin kamun kai da ladabi da tsoron allah da son ilimi da son ibada da son allah da manzansa sallallahu sallama da yawan tasbihi da yawan zikiri da yawan karatun alkur'ani saboda haka ya iske iyayensa su ma suna yi ya gaji wannan abuwansu sannan kuma babansa shi ya fara jibintan koyar da shi alkur'ani amma saboda ya samu ɗaukaka kala biyu saboda shi mutum idan ya yi karatu a wajen mahaifinsa da wani lokaci ta kan yi ko ya samu ilimin sai ya rasa ladabi wanda ya cancanta saboda yana ganin bunuwa da kuma uguwa cewa ai babana ne shi kuwa wato idan bai yi ladabi da ya kamata ba to kuma wani abu na albarka mutum na iya rubuta to amma idan aka kai shi wajen malami mu'addibi wanda zai koya mishi ladabi zai karantar da shi abin da ya kamata to zai yi ladabi kuma zai samu albarka da ake son a samu to da yan an fara karatu wajen mahaifinsa sai kuma mahaifinsu ya tura shi wajen wani shekhi wato muhammad ibn isa don ya ci gaba da karatun alkur'ani a gunsa shi ma kuma babban malami ne masanin alkur'ani hafizi wanda <clears throat> wato aikin shi karantarwa shi tijjani radiyallahu ya yi karatu a gunsa har ya kammala alkur'ani cikin kankanin lokaci an ce yana dan shekara bakwai ko kuma kafin ya cika shekara bakwai ya haddace alkur'ani bayan ya haddace alkur'ani radiyallahu ya ci gaba da neman ilimi wanda yake rubuce a cikin littattafai na addinin musulunci da yake allah maɗaukin sarki ya yi shi mutum da magucin himma yau tijjani radiyallahu anhu wato ya haddace sahihu bukhari da sahihu muslim wanda malamai suna musu kiran cewa kuma a sahul kutubin musannafa su wannan littattafai guda biyu bukhari da muslim su ne mafiya ingancin littattafai wanda aka wallafa inda ba qur'ani ba wannan littafin sun fi inganci shehu tijjani radiyallahu anhu ya haddace wannan littattafai sannan kuma ya karanci littattafai na furu'a ko kuma na fiqhu kama tun daga su akhdari ashmawi iziya risala shehu tijjani radiyallahu anhu ya karance su kuma ya haddace su har zuwa muktasar kamar da tarihi nuna babban malami ne wanda ya isa labari aka ce shehu tijjani radiyallahu anhu kafin ya cika shekara 21 duk wani abin da ake kira ilimi wanda yake rubutacce ne kama daga ilimin hadisi zuwa ilimin furu'a shehu tijjani ya haddace wannan ilimin to yana dan shekara 16 <coughs> mahaifinsa ya masa armi kamar yadda al'adar shi yake to shi kenan shehu tijjani radiyallahu anhu mahaifin shi da mahaifin shi sun rasu ne a rana ɗaya baban shi ya fara rasuwa eh, an kai ta a yi a an kai shi a yi sitiran shi da aka dawo aka yi mahaifin shi ita mata rasu aka sake mai da su to wata jani bayan rasuwar iyayensa sai ya saki matar da aka aura masa aka tambaye shi laifi take maka ce wallahi bata min laifin komai ba tana min biyayya tana min ladabi duk abin da ya kamata mace ta wa mijinta tana yi yace amma abin da sa min yanzu himmata ta ɗaukaku sosai zuwa ga neman ilim to kuma idan na fita don neman mulaƙati na mazaje haɗuwa da waliyai da malamai wanda zan nemi ilimi a gunsu ban san yaushe zan dawo ba to kuma ban son in shiga haƙƙinta ya ce abin da ya sa na sake na sallame ta kai ya ba ta dukiya mai yawa na sallame ta ya lallashe zuciyarta sai ya fita ziyaran waliyan Allah duk inda ya ji labarin wani wali wanda yake a zamani shi wuce jani lanu, sai ya tattaki ya je gonsa domin ya yi masa hidima amma kowane wali daga ya ga shehu tijjani radiyallahu anhu sai ya faɗa mishi cewa kai ɗin wannan kana tare da wani irin haske wanda bayyana misaltuwa kai allah maɗaukin sarki ya tana da maka mukami wanda babu wani mahalukin da ya iya siffan tashi ba mu zanen sanda ko ta shi ya ni sai ya kujira ya kawar da kai kamar bai wannan magana saboda mi ɗabi'arsu ba neman girma ko neman shugabanci ba to don haka hidimar da shi shi yana yake son ya musu sai su kiya su ce mishi to ai mu ya cancanta mu maka hidima ba kai kamata ka hidima ba to tun daga wani lokacin sai waliyin da shehu tijjani ya haɗu da shi sai ya keɓanci shehu tijjani ya samu lokacin da za su rika kaɗaita da shehu tijjani suna munazara suna tattauna da shehu tijjani a fagen ilimin zahiri da ilimin batini da shani na wilaya sai ya ɗauko asarar manya-manya da suke tare da shi sai ba shi jiyani kuma idan yana shugabantar wata tsarika yana da izini a ciki sai lakana wa shehu jiyani wannan tsarika kuma sai ba shi makaddamanci shehu jiyani ya yi da gurgurin zaman da allah ya kaddara zai yi a gonsa in ya ji labarin wani waliyi a gaba sai ya dufafe shi in ya je shi ma nafsun abinda wannan wali. ya gaya ma shehu ne shi ma irin haka zai gaya wa ya shi yasa shehu ne ya tabbata wannan al'amari ne daga Allah tunda wannan waliyai ba gari guda suke ba wasu ba su ma san juna ba balle a ce sun haɗa baki amma kuma kowanne da yake ahlul kashfi ne suna ba ya ne labarin wato matsayin da ya ne zai riska da kuma mukamin da zai tarda haka haka haka shehu ne ya je nan ya je nan ya je nan haka lamarin yake kasancewa duk waliyan suka gan shi sai su ji tsoron shi su ci nauyin shi sosai su girmama shi sai su lakana mishi tariƙar da take hannunsu su kaddama da shi a cikin tariƙar sannan kuma su ƙiyar da shehu yana zama khadiminsu saboda sun san yana gaba da su yana sama da su sai su bashi duk abin da ke gunsu na asararu sai shehu yana ya gaba haka haka haka a sai lokacin da ya kai dan shekara 36 sai ce to yanzu babu abin da yake son yayi sai aikin hajji kuma ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama To a cikin tafiyar shi zuwa aikin hajji sai ya bi ta masar a lokacin da ya gama da hudubin nan babba wato mahmud al kurdi wanda yake shine jagoran tsarikan khalutiya lokacin khalwatiya shi kenan shi tijjani radiyallahu anhu ya je gunsa a birnin masar wannan wali da ya ga shi tijjani radiyallahu anhu sai ce mishi anta mahbubun inda Allah kai abun so ne a wajen Allah tabaraka ta'ala ai kai kana da babban matsayi a cikin walitaka ga haske yanzu ina gani yana baibai ka gaba daya sai ce yana ce mishi daga yana ka samu wannan ni ba abin da ya kawo ni kenan ina ka samu na labari kamar yana son ya musu ya ce min daga wajen Allah Allah ne ya haska min da ganka ai kaga ta wasu sanin kaba ba dan haka shi ma irin abin da Shehu Tijani ya saba ji a can baya irin shi da shi ma yake ta fadawa Shehu Tijani radiyallahu anhu to in dare yayi sai ya nemi su kaɗaita da Shehu Tijani su yi mufawada su tattauna yi munazara cikin ilimi na zahiri da batini kuma su tattauna cikin shanin walitaka <clears throat> sai gawa shehu tijjani abubuwa masu ban mamaki wanda shehu tijjani a nan gaba zai riska to shi ma ya ba shehu tijjani izini na wurdi na tsarikan halittiya kuma ya kaddama da shehu tijjani a to sai rika baran addu'a wajen shehu tijjani yana cewa duk lokacin da ka tashi yin addu'a wa mutanen da kai ka nemi karatu a gunsu ko ka samu ta falala ta bangaren su ko wanda ka taba haɗuwa da su ina raja'in ba za ka manci da ni ba ka sa cikin addu'a ka sa ka ce Allah ya sa cika da imani ya roƙi wannan a wajen shehu tijjani sau da yawa suka yi ban kwana da shehu tijjani shehu tijjani zai hau bahar zuwa kasar. wata saudiya don ya aikin hajji to wannan wali mahmud kurdi ya raka shehu tijjani rikiya mai tsawo lokacin da za su rabu ya ce ma shehu tijjani allahu ya khuz biyadika allahu ya khuz biyadika allah ya rike hannunka allah ya rike hannunka allah ya rike hannunka kada su rabu suka rabu kan haka shehu tijjani ya tafi shehu tijjani kafin ya tafi ya nema a wajen mahmud kurdi ya ce ina son ka min zamana in hau wannan bahar in je lafiya in aikin haji lafiya in ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi lafiya da dawo lafiya ce na maka zamana da harshen kakanka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shehu tijani ya tafi da shehu tijani ya tafi ya sabka a kasar Makka yana bincike yana tambaya daga ahlullahi sai aka shirya da shi zuwa ga wato saidi wato muhammad ibn abdullahi da hindi wato aka ce shi ne kudubi a kasar makka a lokacin to da shehu tijjani radiyallahu anhu ya nemi su haɗu da shi to sai hadimin shi ya ce wa shehu tijjani ai yana cikin halwa to shehu tijjani rubuta wasiƙa ya ce ka kai mishi da ya kai mishi ya karanta sai ya gaya wa muridin nasa ya ce ka ce mishi da dukkan nadama da dukkan girmamawa wallahi na so na haɗu da shi kuma ina tsananin shauƙi zuwa gare shi sai dai kakan shi a nan muhammadu sallallahu shi ya bani izini kuma ya sa ni cikin wannan khabar da nake ciki kuma bai bani izinin cewa ina iya haɗuwa da mutane a ciki ba na ka kaddama da hamzarina ka ce ya karɓi hamzarina ba da gangan na ƙi fitowa mu gaisa ba sai dai dangin saba umarnin manzan sallallahu alaihi wasallam jiyani kuwa mutum wanda yake mai ladabi ga halar manzana na haka bai ga laifin shi ba sai wannan wali sai ka gaya wa hadiminsa cewa ka gaya mashi cewa dama shi ne ka yi jira lokacin na ya kusa mutuwa zan yi a lokaci kaza kuma shi nake neman alfarma yamin duk abin da ake wa musulmi in ya mutu daga wanka likkafani sallah rike jana'iza har zuwa mutum da za binne ni shi wannan cewa ahmad tijjani shi ne dama allah ya kaddara zai yi wannan to kuma ya gaya ma almajirin shi cewa ka gaya mishi cewa shi ne magajin asararu na baki daya duk sirri na baki daya da nake da shi ne zai gaje shi asirar wanda suka rubuce da asirar na wilaya da na makamatu duk nashi ne gaba ɗan shi zai samu zai shi to yake nan to lokacin da talalla ya ta kusa samun shi wannan almajiri wanda ya zuwa cikin jawahar ma'an aka ce ya yi daga ga shehin sai yanzu ya maulana shekara ta goma sha takwas ina maka ina maka hidima ba dare ba rana ni kaɗai na hadiminka ba irin wahalar da ban sha kanka yanzu wani mutum ya zo daga sahara ba ka ma gan shi ba bai gan ka ba amma karka cewa shi zai gaji ka duk kundin ka da abin da ke rubuce gaba ɗaya nashi ya maulana a dibi wannan alamar to a lokacin yake yana daga cikin abin inaya saboda shi muridin ya ce in ya gaya wa shehin shi don me za ka yi kaza yana iya hallaka sai dai yana tare da inaya kubra to da yake yana daga cikin ahlul inaya hidiman da ya yi ta dan Allah Allah ya karba to Allah bai sa wannan ta lallabiya ta jashi daga halaka ba sai shi jiya ne ce mishi ka nutsu mana ka aje hankali ka san wannan al'amari ne daga Allah ya zo ka duba ai ina son ƴaƴana kaji na ce ƴaƴana za su gaji sirri na kaji na ce asrarun na gaba daya ba ɗiyana ai ina son su suma tunda ka ga ban ba ɗiyana ba kuma shi wannan ban ma taba ganin shi ba ban haɗu da shi ba kuma na ce shi ne magajin sirri na gaba ɗaya ya kamata ka san cewa izini ne ya zo daga halar haka na haka ka yi haƙuri amma kuma zan mishi wasiya ya ta maka ya rubuta takarda yana neman alfama a wajen shehu jiyani ya rubuta sunan wannan hadimin nashi shi shekara kaza muna tare da shi yana min hidima hadimi ne salihi sadiki muflisi a kyautata mishi a duba cikin asarar na abinda aka ya dace da shi a ba shi tafaddulan yanzu jani ya karɓi wannan takarda ya karanta kuma shi kenan bai gushe ba yana cikin ƙasar makka ɗin wannan wani ya rasu kamar yadda ya faɗa ya faɗi ranar da zai rasu da kuma watan da zai rasu ma kenan ya rasu ɗin shi yanzu ya yi mishi duk abin da ya nema gaba ɗaya tun daga wanka da sallah eh, bayan da kafani zuwa na gaba ɗaya sannan shi ta jana ba yi an ya tafi zuwa ga rauda manzo da sallallahu Ta ya shiga rauda da jini da girmamawa da cikar ladabi yawa maza Allah sallallahu alaihi kirari kuma ya miƙa sallaman shi ga manzo Allah da alaihi ya yi duk abin da ya kamata irin su yi a hadarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sannan ya sake komowa ya bi ta masar ya sake haduwa da mahmud kurdi <clears throat> suka sake zama suka sake munazara kamar suka abin nan shautu ya ne radiyallahu anhu bayan haka kuma sai ya koma tilmisana daga tilmisana da ya yi dan gwargwadon zaman da allah ya zai yi sai koma wani gari ya ke kira abu samun abu samun aka ce sunan wani wali ne da aka yi a garin sai aka ma garin sunan waliyi to shehu ne da ya zo wannan wuri sai ya ce to shi kenan duk wani tafiye-tafiye gaba ɗaya bar shi sai ya dukufa ya kafe a wannan garin yana yawan ibada karatun alkur'ani yawan tsayawan dare yawan azumi tasbihi salatin annabi abin da yake ta yi kenan har lokacin da fatul akbar ya zo mishi a garin ne ya haɗu Allah maɗaukin sarki ya kaddara ya haɗu da kakansa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da yawa annabi tambayan nan da na kaddamar tun farko annabi ya ce da shi jikansa ne har sau uku bayan haka wato malana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ah, duk auradin da ka taɓa karɓa a wajen wasu waliyai dukkan su faɗi ka bar su zan ba ka ka wadda za ka ɓance ka wadda wani shehin da zuciya ka ta yi ta'alluki da shi karke neman istimdari a gunsa ka bar shi ne shehin ka daga yau ne zan yi kama kama da ke <clears throat> tun daga lokacin shehu tijjani radiyallahu ya bar wa'annan aurat gaba daya ko ya insilahi daga ta'alluki da wani wali sai ya ta'alluki da manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan wurdi na tijjaniya ka ba shi istighfari aka ba shi salati ba a cika mishi da hailala ba sai bayan shekara hudu kenan sai aka kammala mishi wurin shi na tijjaniya da sharuɗan da manzo Allah sallallahu ya faɗa mishi cewa ba duk mutum da ya zo nema abunsa namiji ne ko mace mai saƙo ne ko ma mai bin Allah duk musulmin da yadda zai kama wurin to shi kenan a bashi fanda da mashahinta ba shehu tijjani radiyallahu an tun daga lokacin yarka kiran mutane zuwa ga ainihin tarika da manzana Allah sallallahu da bashi dukkan wurda tarikun da ya rike daman sun ce tarikar hamtiya ne kaɗai shi ne ya karanta kuma ta kaɗai ne ya naɗa muƙaddami a cikinta daga baya kuma gira wa duk mutanen da suke tare da shi ga falala da ta zo min daga manzo Allah sallallahu na haka daga yau shikenan ta wannan a takaice da yanzu wanda za mu iya takaita kan shi kenan daga takaitaccen tarihin shehi tijjani radiyallahu anhu sai kuma wani lokaci da gaba na Allah madaukin sarki ya nuna mana tun da maulidin shi ma na tabe za mu karanta abin da ya sauƙaƙa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alƙabla alƙaula ke sa shegun